amma wanda suka cika alfarkar yayi musu yawa sosai wanda cikakku ne ko ta wani gefe su ne matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kamula Mune rijali kathirun mazaje kan an samu cikakku da yawa ko da annabawa aka duba an san cikakku suna nan annabi annabi kamar yadda malam nasir dina albani ya inganta wani hadisi ubangiji sun da ya halicci annabi annabi dubu ɗari da dubu ashirin da hudu manzanni dubu goma sha guda ɗari uku da sha ɗaya ko sha uku ko sha biyar malamai sun fi zaɓen hadisin sha biyar to wa'annan kaga an samu maza da yawa sun cika wa'anda suka fi cika a cikin su halittun guda biyar annabi nuhu sallallahu alaihi annabi ibrahim sallallahu alaihi wasallam annabi musa annabi isa sai shugaban halitta gaba ɗaya muhammadu rasulullah sallallahu alaihi su suka fi kowa cika cikin halittu a cikin guda biyar ɗin guda biyu annabi ibrahim annabi musallallahu alaihi wasallam a cikin su biyun nan ubangiji ta'ala ya zaɓi manzon allah sallallahu alaihi to wayannan annabawa ke idan za ka za ka koma shashin wasu kuma siddiƙai ba za ka iya kiba siddiƙai ba ballantana shahidai ballantana uwa uba kuma cikin gidan kowa salihai muna roƙo Allah ta'ala ya samu daga cikin bayansa na gari amma mata ya ce ba wanda suka cika sai guda hudu aka fara da matan annabi sallallahu alaihi wasallam khadijatu bintu kuwailat khadija ta cika ta kai ta kawo mace ce ta gari mutum ya yi kirki tun kafin addinin musulunci ya zo lallai matan zamanin ta cikin ƙurai shawa sun san wace ce khadija halayenta na gari shi ya haskaka ta yanayin yadda take da gaskiya iya ma'amala da kowa da kowa rashin zama kawai ana tsururi a gaya ya za a yi a ɗan samu wasu abubuwa da ta auri wani bawan Allah abu hala auren su ya rabu ta ta auri wani atik bayan sa ta auri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa malaman tarihi sukan kawo walimin aurenta da annabi sallallahu alaihi wasallama halayensa na gari bayan ta jaraba shi akan dukiyarta ta ga babu duniya ta tare da shi lokacin ba a ba shi annabta ba ta turo wata kawarta nafisa bintu mulayya akan ta je ta shawarce shi ko zai aure ta tun kan zuwa musulunci tana so ta nema wa kanta miji wanda za ta iya zama a samu mu'amala na gani wannan baiwa Allah lokacin shekarunta ashirin da takwas annabi musallallahu alaihi wasallam shekarunsa ashirin da biyar amma shekarun da ya fi shahara a wajen da yawan malaman tarihi shekarunta arba'in amma hadisin da suka fi zaɓa shekarunta ashirin da takwas annabi musallallahu alaihi wasallama kafin a bashi annabta to an riga ma an ɗaura aure hatta ta haifar da ‘ya'yayensa masu albarka babban ‘yar manzon Allah sallama a zainab radiyallahu anha ta ma aure tun kafin a babanta annabta daga baya bayan an kamo ta ita da mijinta cikin fursunan yaki ta zo ta karɓa addinin musulunci wajen mahaifinta ubangiji ta'ala bai sa ɗa ko guda ɗaya daga cikin 'ya'yan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kaucewa hanya ba duk gaba ɗaya ubangiji ta'ala ya tara masa su ya shiga masa da su aljanna Allah ta'ala ya samu wani sa'a ita na na khadija wato tun kan ta karɓi musulunci halayen ta na gari suna nan bayan musulunci ya zo saboda halayen su ƙara tashi ya ƙara haskowa kowa ya san wace ce ita takan shirya wa annabi sallallahu alaihi wasallama abinci wanda zai tafi ya je ya dan buya cikin kogon dutse a sau garu hira inda zai je yana ibada irin ibada annabi ibrahim kamar yadda malaman hadisi suke faɗa ta tara masa abinci je yi kwanaki ya dawo har lokacin da wahayi ya fara zuwa shugaban mala'iku ga baki ɗaya tak ya zo ya matse kan annabi sallallahu alaihi wasallama har sau uku matsewa na farko sako-sako na biyu ya fi karfi na uku kuma ya fi tsanani ya ce masa ya yi karatu ce shi baya yi daga nan aka karanta masa ayoyi guda biyar na buɗe alkur'ani da su aka fara buɗewa ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علم ما لم يسكت شنو أكتش إقرأ تو أيكي يا سامو قوة باب هوتو بعد rana yana zuwa wajen matarsa ya ce ya ga tashin hankali ya ga gigi cewa ya ga rikicewa ta nemo wani mayafi ta lullube shi saboda idanuwansa sun gano masa wasu abubuwa ta ce a'a har abadawa ne ubangi ta'ala ba zai kunyata ka ba kalla lan yukhziyaka Allahu abadan tun daga nan kun ga yadda tashin hasken na Khadija yake shi yasa mata duk matan da bata san wace ce Khadija ba an barta a baya Kar ki ce yanzu an sa wa ɗanki sunanta Khadija ko ke sunanki Khadija ki ce tsohon suna ne ba za ki taɓa samun sunan da ya shi albarka ko daraja ba duk sunan da haga iyaye sun maimaita to sunan ya kai ya kawo yadda ka san ba za ka haifi a ce sunan ɗanka Muhammad ka ce tsohon suna ba ne wa'annan ma ba dama a mai da su baya sabanin yadda za ka samu da yawa wasu ba sa zuwa kusa da ilimi suna sa ma ƴaƴansu sunaye na ban mamaki wasu irin sunanta mal'una wasu ka kaji an kira ta mazalla sunaye ne wanda ba su da wani daɗi wata sunaye za ka ji a neman suna masu albarka a sa a samu jin daɗi ta faɗi siffofin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin kafin ma a bashi annabta ta ce kana sadar da zumunci ba a gaya masa kai fara sadar da zumunci ba amma yana sadar da zumunci kana gaskiya ba taɓa jarba ka da ƙarya ba kana taimakawa dangi da kowa da kowa duk wanda ya shiga cikin musiba sai kayan ruwa kai suke cikin al'amarinsa mutumin da ke irin wannan abubuwa a cikin tashin hankali ta ce ba za ka shiga ba ummina khadija shi yasa wani lokaci idan aka samu tinjan tinjan cikin gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ita bata zauna da kowa ba saboda kirkinta ubangiji ala bai kaddara mata zama da kishiya ba har san da ta rasu manzo Allah sallama ya sake mane ta aure amma an samu ɗaya daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama wanda malamai suka tattauna shin da um, ummul mu'minina khadija da ummul mu'minina aisha wanne ne ya fi daraja wace ta fi daraja cikinsu aka ce e idan ta fuskan musulunta babu wani wanda ya riga ummina khadija saboda ita ana ana zuwa da musulunci ita ce farkon wacce ta fara kalmar kalmar shahada ita ta fara a koya mata alwala ita aka fara koya wa sallah da ake raka a biyu na garin makka wasu abubuwan da aka fara duk ita fara saboda haka wannan albarkan na wajenta amma idan wajen karin ilimi ne saboda an riga lokaci ne nisa to sai a ɗauko ummuna aisha Allah ta'ala kara mata yadda rigidan abokin annabi sallallahu alaihi wasallama a siddiqa bint siddiq zainab ta sadiqul masduq radiyallahu anha tace ita wato tana tashin kishi tana tsananin jin kishi da ranar khadija aka ce to ban ke ke zawa da ita ne ce ba zama muka yi tare ba amma annabi suna sulama yawan ambatanta da yake yawan yi da ambatanta ya yi yawa wata ta zaunar da shi mijinta ne ya zai yi in ka auri mace to shi ke lamari ya riga ya koma ya rasu zauna ina da tambaya zan ma tambaya yanzu ka an samu yace ba makula ya zauna ta ce gonaki ne guda biyu wannan gonan yabanya ya kai ya kawo su ba gamba na wajen iri iri ga su nan ɗanye mai kyau ga dama a shawuwa wannan gonan bushashiya ce karmani a riga a gama duk banda da ci da sauran yayi ba kuma a wajen yanzu ka. hazikin makiyayi wanda ya goge wajen kiwo ka fara tumakinka ina kamata ka kaje kai su wuce a'a to yaya ga waje wanda yake mai yabanya ga ruwa kuma kin hada da nan ta ce to aini ita ce wannan aina na kariyar tsohuwa ce za kaza ce kar ta sake in kin sake zan miki abin da ba kya so ce ke da san cewa ta so ni lokacin da kowa ya ni ba kowa bai san Muhammad amma na na kariyar tana san Muhammad to yake mace musulma kina san mijinki haka yake ta haifa min na duk in banda wane dukiyar ta nawa ne sai abin da na ga dama in yi a ciki amma yanzu ke kin yi aure gishiri in kika saya kina jira ya dawo a shana ina bin ka bashin kaza balantana uwa uba a ce a gidan kai karanto zanto kuɗi sun gagara zuwa har an riga in ya riga ya zo ba abin da za mu ce Allah ta'ala mu riga fara samu cikin imani sallallahu alaihi wa sallam barik ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي علم القرآن خلق الإنسان وعلمه البيان هو الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم تبارك ربنا الأكرم هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه أحمده وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله علمه علمه ربه ما لم يكن يعلم وكان الله عليه عظيما اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب كان من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا اعلموا عباد الله أن الله فرض أن الله رفع العلم واتصف به جل في علاه ورفع مقام أهل العلم قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال جل وقال جل وعلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كلا والله بل حتى في الحيوانات إن الله ميز بين بين أهل العلم منهم ومن لم يكن للعلم أهل فجعل فجعل فجعل الكلاب المعلم فجعل الكلاب المكلفين الذين علموا الذين علمناهم مما علمنا الله جعل فريسته مباحة وجعل فريسة غيرهم حراما وأمر النبي صلى الله وأمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة في العلم فقال وقل رب زدني علما وقد كان من دعائه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا كما روت ذلك ام سلمه رضي الله عنها وارضاها في ما اخرجه ابن ماجه والعلم والعلم عباد الله هو الذي يميز بين الحق والباطل وهو الذي يرفع الله به الدرجات ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ينفقه في الدين هو الذي هو عنوان التفضيل قال صلى الله عليه وسلم خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا وأهمية العلم تكمن عباد الله لأنه هو الذي جاءت به الرسل وهو, وهو ميراث الأنبياء قال أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن, إن, إن العلماء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحق وافر وبالعلم يصحح العبادة فكم من مصلي ولا صلاة له من أجل الجهل وكم من حاج لا هج له من أجل الجهل وكم من موحد دخل في خبال الشرك من أجل أدب العلم فالعلم ضرورة عباد الله ومن أجل ذلك ومن أجل ذلك كان فرضا على كل مسلم أن يطلب العلم كما قال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة والعلم منه وما هو فرض عين وهو العلم بالله والعلم بدين الله والعلم بالحلال والحرام فهذا علم واجب على الأعيان لا لا يؤذر أحد بجهله وهو أول ما يسأل يوم وهو أول ما يسأل في القبر فإن مما يسأل في القبر عن رب الإنسان وعن دينه وعن قوله في الرجل الذي جاءه وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولا يدري الجواب ولا يهتدي إلى الجواب الصحيح إلا من تعلم العلم الصحيح وقد كان ومن العلم ما هو فرض على الكفاية وهو العلم أمور الدنيا التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم وتر ذلك عن أئمة الإسلام كالإمام الشافعي والإمام النووي والإمام والإمام أبي حامد أبي حامد الغزالي كلهم تكلموا عن كونها كون طلب العلم فرض على الكفاية عن كون طلب طلب العلم بأمور الدنيا فرض على الكفاية وقد كانت هذه الأمة أمة العلم كانوا في جهلية في جاهلية جهلاء تمنى الله عليها ببعثة هذا هذا النبي الكريم قال الله عز وجل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فصارت هذه الأمة أمة العلم خدمة العلم وأنفقت, وأنفقت في طلبه وأنفقت في نشره وأنفقت في تعذيب داعيه وكل هذا من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وفاقوا غيرهم من الأمم في شتى المجالات ليس في مجال العلم بالإلهيات فحسب بل دخلوا في العلم بالأمور الدنيا وعن طريقهم أخذت, أخذت الأمم والشعوب ما تقدموا به من العلم وقد كان في هذه الأمة مراكز مراكز مراكز مراكز ومدن اسست من أجل العلم وألقت بالعلم من أول ذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الناس أن يضربوا بأكباد العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة وهو المقصود به كما قال العلماء عن إمامنا, إمامنا رحمة الله عليه وبعد المدينة جاءت مدن أخرى كبغداد وقرطبة وبلاد خراسان وحتى في وحتى في هذه الناحية كانت مدينة كانو هذه المدينة المحروسة حرسها الله بحرصه وحفظه وهذه المدينة مدينة كانو ومدينة كفنا كل هذه المدن خدمت العلم وكان ذلك من أثر من أثر الإسلام في من أثر الإسلام في حياتنا وما هو واقعنا عباد الله تجاه العلم الآن هل نقول بأن العلم رفع قدرنا ونحن في تخلف ونحن في تخلف في تخلف وضعف إذا جئنا إلى أمور الدين فالجهل بالدين قد أمت به البلوى ومن أجل ذلك كثرة كثر الفساد وتحلل أواخر أواخر الأخرى كل ذلك من أجل من أجل استحكام الجهل في حياة الناس وواجبنا عباد عباد الله أن نعتني بالعلم كما كان ذلك في تربية ديننا وفي سلف أمتنا ونهتم به على مستوى الأفراد والأمهات فقد كانت الأمهات هي التي تجعل أبناءها أن يحضروا مجالس العلم قال إمام مالك لما كنت صغيرا أممتني أمي وأمرتني أن أذهب إلى إلى إلى مجلس ربيعة الرعي فأتعلم من حلمه قبل أن أتعلم من علمه فانظروا عباد الله من هذه العناية من من نساء الأمة كيف ربت أجيالها وغرست في قلوب النشأ حب العلم وإذا كانت النشأ بهذه المثابة فماذا تظن بالأمة التي كان هذا دأب آه، آه، آه، التي هذا دأب نشأها وأمتها وبغياب هذا التوجيه وبغياب مثل هذا في, في الأفراد وفي مجتمعنا صرنا متخلفين والواجب علينا أن نقوم بواجبنا تجاه العلم فلا, يصحح فلا نصحح ديننا إلا بالعلم ولا نحصل التقدم والازدهاد والرقي لأمتنا إلا بالعلم قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء فحصر فحصر الخشية في علماء الأمة وجعلنا الله وإياكم من الذين يتعلمون العلم ومن الذين يخشون الله حق خشيته بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القديم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah kamar yadda yake wasiyar Allah da mutanen farko da mutanen ƙarshe Allah ta'ala ya ce haƙiƙa ni yi wasiya ga waɗanda aka ba ku aka ba ku littafi gabanin ku da kuma ku kan ku ji tsoron Allah sannan mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki ya ta ilimi ya ɗaukaka darajar ilimi ya ishi ilimi falala da daraja cewa Allah ya shigar da ilimi domin daga cikin sunayensa shine al'alim shine al'allam shine allamul ghuyub shine kuma wannan sifa sifa ce wadda take ta zatin sa jalla wa ala haka zalika Allah ya ɗaukaka muqamin ma'abuta ilimi mazuwa ilimi Allah ya ɗaukaka darajar su kamar yadda Allah ta'ala ya ce Allah yana ɗaukaka darajar waɗanda suka yi imani daga cikin da kuma waɗanda aka ba su ilimi yana ɗaukaka su da darajoji na ɗaukaka Allah ta'ala ya ce waɗanda suke da ilimi waɗanda suke sani sun yi daidai da waɗanda ba su sani ba wato Allah ta'ala ya ce waɗanda suka sani ba su daidai da waɗanda suka waɗanda suka sani ba su daidai da waɗanda ba su sani ba wannan hatta a cikin dabbobi Allah ya bayyana wannan falala ta ilimi domin Allah ya bambance tsakanin dabbobi waɗanda suke suna da sani da waɗanda ba su da sani a cikin karnuka waɗanda suke waɗanda suke suna daga cikin waɗanda Allah ya buga mummunan misali da su amma duk da haka Allah ya sifanta kare wanda yake yana da sani an koya masa yadda zai yi farauta idan idan ya wannan dabbar idan ya kama dabba ya kashe ta wannan kisan da ya ma dabba yanka ne naman halal amma da wani kare wanda ya ba shi da ilimi ba a koya masa farauta ba zai zo ya kama dabba wannan gamba ta zama annabi mushi النبي صلى الله عليه وسلم يتي مع عدي ابن حاتم إذا أرسلت الكلب إذا أرسل إذا fa كلبك المؤلم فكل مما فكل مما أمسك إذا كثور كرنك wanda yake wanda yake sananne ne wanda yake wanda yake horar da shi akan sanin yadda zai yi farauta to ka ci daga abin da ya kama maka amma idan ka sami karanka tare da wani wanda yake ba kai ne ka tura shi ba kuma ba a hore shi a kai yadda zai yi farauta ba to kada ka ci domin baka sani ba karanka ne ya kama ya so kamawa ya kashe ko kuwa sai karen ne ya kama ya kashe ka ga wato kare ba a koya masa yadda zai yi farauta ba abin da ya kama mushe ne abin da ya kashe mushe ne amma kare wanda yake aka koya masa ilimi aka koya masa tarbiyya aka sanar da shi yadda zai yi farauta yadda za a ce masa kayi kayi ka bari ka bari idan ya kama ya kashe wannan dabbar da ya kashe ta zama tun halal wannan ya isa matsayi na ilimi kamar yadda Allah ta'ala ya bayyana shi a cikin alƙur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana masa ya bayyana a cikin sunna Allah bai roƙi bai umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nemi ƙarin wani abu ba illa ƙarin ilimi Allah ya ce masa wa qur rabbi zidni ilma kace ya ubangiji na ka kare ni a cikin sani dan haka yana daga cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya salla asuba bayan ya yi sallama yana addu'a kan Allah madaukakin sarki ya bashi ilimi ne amfani da arziki da arziki mai sarki da kuma aiki wanda yake karfafe wajen Allah yana yin haka sau uku bayan kowace sallar asuba kamar yadda ummu salama ta ruwaito kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda Allah yake son sa da alkhairi sai ya ba shi sanin addini don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya matattaran abin da yake tabbatar da falala ga mutane ko suna da matsayi kyakkyawa da tarihi kyakkyawa a cikin jahiliya shine idan sun samu sun samu sanin addini annabi sallallahu alaihi wasallam yake khiyarukum fil islam khiyarukum fil jahiliyyati idza faqahu zaɓaɓɓunku mafificin ku a cikin jahiliya su ne suka fi kowa fifiko a cikin addinin musulunci idan suka samu sanin addini to sanin addini yana da muhimmanci ya ibadallah domin shi ne wanda yake zai inganta rayuwa shi ne wanda yake zai inganta sanin mu ga Allah ba za mu san Allah ba sai da ilimi abin da ilimin nan annabawa ne suka zo da shi annabawa abin da suka zo da shi kenan kuma abin da suka gadar ma al'umma kenan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake annabawa ba su bar gadon zinare da azurfa ba Abin da suka bar gadansa shine ilimi duk wanda ya samu rabo a cikin wannan ilimi na gadar annabawa to wannan ya samu cikakken rabo na wato gadar da annabawa suka bari ba za mu inganta ibadar mu in ba da ilimi ba mutum nawa ne yana da awar tauhidi amma ya fada cikin tarkon shirka saboda rashin ilimi mutum nawa ne yana sallah amma ba shi da sallah mutum nawa ne yana azumi sai yunwa mutum nawa ne zai je hajji sai dai ya je ya dawo ya ga wurare ya ga fitini ya shiga motoci ya shiga jirgin sama amma ba shi da rabo na komai saboda ne saboda jahilci dan haka ilimi shine ne mabuɗin samun karɓar ibada hatta tauhidi wanda ta shine asasi Allah annabi Allah madaukakin sarki ba cewa yi kawai ni tauhidi ba sai ce musal tauhidi yace fa'lam annahu la ilaha illallah ka sani cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah sai da sani sannan tauhidin mu zai inganta sannan ibadar mu za ta inganta sannan mu'amalar mu za ta inganta kuma sai da sani ne sannan za mu iya gina al'umma ya ishe mu aya idan muka duba muka ga yadda Allah ya gina halittarsa yadda Allah ya gina halittar sama da ƙasa ka san an gina ta da ilimi Allah madaukakin sarki ya gina ya gina halittar al'umma da ilimi duk karatun da muke yi duk jami'o'in da ake da su a cikin tarihi dan adam baki daya karanta ilimin Allah ake a cikin halittar da yi ilimin Allah ake karantawa a cikin halittar da yi ya Allah ya sama ya me Allah ya sanya a cikin ta na ilimi yaya halittar mutum take me Allah ya sanya a cikin sarin halittar mutum na ilimi yaya halittar kasa take da irin abubuwan da Allah ya sa a cikin halittar kasa na ilimi da abin da muke karantawa da abin da muke rubutawa duk daga cikin sanin Allah ne jalla wa ala a cikin halitta to idan Allah ya gina halitta bisa ilimi ta yaya za a yi mu ce za mu gina al'umma ba tare da mun samu ilimi ba don haka ilimi ya zama ko wajibi farilla akan dukkan kowane mukallafi kuma ilimin da yake wajibi akan kowane mukallafi shine ilimin Allah ilimin sanin Allah da ilimin sanin addinin Allah ilimin yaya za ka bauta ma Allah wannan farilla ne alal a'yan da mace da namiji kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake neman ilimi farilla ne akan kowane musulmi namiji da kowace musulma da kowace musulma mace wannan ilimi farilla ce da wani baya dauke ma wani babu da aka yi ma uzuri sai wanda ya zama ba zai iya koya ba kamar yadda aka haife shi makaho wanda aka haife shi makaho kuma baya ji baya gani to wannan yana da uzuri amma duk wanda yake zai iya ji ko zai iya gani ko kuma yake da su baki daya to Allah bai dauke masa wajibin sanin Allah ba idan ya koma ya zuwa ga Allah farkon abin da Allah ta'ala zai tambaye shi a cikin kai abu ne wanda yake da alaka da ilimi shine ne wane ne ubangijinka ne addininka ne matsayin dangane da wannan mutumin da ya zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanin wannan sanin ne wanda yake an gina shi a bisa ilimi don haka ilimi ya zama to wajibi akan kowanne ilimin addini ya zama to wajibi akan kowanne daga cikin da musulunta ne ku ba shi a kai shi wajen ibrahim ga cikin mai shahada ilimin addini ya zama to wajibi akan kowanne mukallafi sannan ilimin yadda za mu gudanar da rayuwar duniya shi kuma wajibi ne alal kifaya al'umma gabaki ɗayanta za ta zama ko ta saba ma Allah idan ya zama ko ba ta samu ilimin yadda za ta gudanar da rayuwarta ba imam nawawi yace sanin ilimin likitanci da ilimin lissafi yana daga cikin ilimin da yake wajibi akan al'umma ya zama ko kun sani domin idan ba su da wannan ilimi zai zamanto cewar wato abubuwan da suke bukata na larurar rayuwa ba zai zamanto ya tabbata ba kuma waɗannan abubuwa na larurar rayuwa wajibi ne a cikin al'umma a same su wajibi ne a sami ilimi yadda wajibi ne a sami ilimi wato sanin tattalin arziki a sami ilimi sanin sanin yadda za a gina lafiya a tsare lafiya dukkan waɗannan abubuwa na larurar rayuwa tunda Allah ya sanya mu rayuwa doron kasa take duk abin da zai inganta rayuwar nan yana daga cikin addini saboda haka ilimin waɗannan ilimin waɗannan ilimin waɗannan al'amura na duniya yana daga cikin addini imam shafi'i yake cewa bayan ilimin alhalalu wal haram babu wani ilimi da yake ilimin sanin eh, eh, eh, da saboda da shi ne za a inganta rayuwa za a inganta rai da kuma wato yadda za a gudanar da rayuwa ta yadda za a tsaya a yi a sauke wajibin da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora ma al'umma don haka ya zamanto a cikin al'umma kana samun malaman musulunci kuma za ka same su su ne gwanaye wajen ilimin lissafi su ne gwanaye wajen ilimin kimiyya su ne gwanaye kuma duk da za ka samu waɗansu wanda sun keɓanta da wannan ilimin amma wannan bai hana malaman addini ya zama to su ma sun samu cikakken rabo na wannan ilimi ba tarihin musulunci cike yake da wannan wannan al'umma tamu al'umma ce wadda aka gina ta a bisa ilimi Allah maɗaukakin sarki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin nan al'ummar larabawa tana cikin jahiliya ba su da ilimi ba su da sani tinkawo ahalin kitabi suke musu akan cewa su ne suke da sani idan suna idan wani abu ya rikice musu sai a nemo malaman yahudawa da malaman nasara wanda su ne suke karanta littafi amma cikin shekaru kaɗan sai ga musulmi sun zamanto su ne malamai al'ummar musulunci ta zamanto an gina ta akan ilimi ta ta haifar da wato cibiyoyi na ilimi madina ta zamanto cibiyar ilimi sananna daga ba ruwa wanda suka zamanto cibiyoyin ilimi jami'ar farko jami'a farko a doron kasa a duniyar musulmi aka yi ta jami'an azhar wanda kuma ita kanta an gina ta ne a bisa tsarin musulunci daga wannan daga wannan daga wannan wato turawa suka zo suka samu a cikin musulunci a cikin musulmi yayin da suka zo suka rinka kai hari wasu kwato baitul maqdis da suka shigo misra suka ga an gina jami'ar azhar a birnin al-qahira wanda shi kansa birnin al-qahira birni ne da musulunci ya gina shi aka gina shi a bisa asasin hidima ta ilimi kamar yadda ake gina birane na addinin musulunci kamar Baghdad da sauransu da suka ga jami'a suka koma suka ɗauki wannan tsari su ma suka kafa jami'o'i a cikin tarihin musulunci aka so samun mutane da suka aka so samun fikiran yin auka wakafi wanda wato za a hidimta ma addini ta hanyarsa a hidimta ma al'umma ta wannan hanyar ta irin abubuwan da yake an yi musu hidima babu kamar hidimar ilimi wanda aka yi musu wakafin iri iri mutane sun gina makarantu mutane sun wa zuciya wanda yake za ta rika hidimta ma malamai da wanda za ta hidimta ma ɗaliban ilimi da wanda za ta da wanda da wanda za ta da wanda za ta hidimta ma ɗakunan karatu na tarihi iri iri wanda tarihin musulunci ya cika da wato ya cika da waɗannan da waɗannan ɗakunan karatu alaƙa zai nuna maka himmatuwar al'ummar musulmi da ilimi shine yayin da yayin da wato mutanen mai suka zo suka kawo hari a cikin duniyar musulmi suka ci bagdad da wato kogin dijila kogin kogin tigris kenan wanda sai da ya koma ya zama ta ya yi baƙin kirin saboda littattafai da aka da aka fitar da su a cikin wannan kogin ya sanya wato tawadar da aka rubuta zurfan ta sanya ruwan kogin har ya zurfuka ya zama to baki saboda yawan abin da su halaka wato suka tozarta ta ilimin na ilimin addinin musulunci na ilimin al'ummar musulmi al'ummar da take da irin wannan da ta haifar da irin wannan ilimi ta yaya za ka kamanta ta da yanzu halin da muke ciki a cikin wannan al'umma ta sun yi rubutu iri sun hidimta ma ilimi kuma ba wai kawai kallon ilimin addini ba musulmi sun fitar da fanni na falsafa wadda ta dace da shari'ar sun fitar da ilimi na likitanci su ne suka yi abubuwa da dama a fannin wato a fagen lissafi da fagen harkar wato fasaha da sauran majal da ilimin sanin falaki duk wannan bisa tarbiyyar da Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan al'umma ne wanda ya maidaita al'ummar da aka gina ta a bisa ilimi da ilmantarwa Allah ta'ala ya ce hakika Allah ya yi falala ga wannan Allah ya yi falala ga yayin da ya tayar da man yayin da ya tayar da manzo a cikin su yana sanar da su yana wato sanar da su littafin Allah da hikima yana tsarkake su sai suka da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin al'ummarsa sanar da al'umma littafin da hikima sanar da al'umma littafin da hikima ba kawai a ba su sanin littafin ba a kuma ba su sanin yadda za su aiki da littafin da yadda za su da yadda za su gina al'umma da ilimin wannan littafi kuma tarihi ya nuna a cikin mabiya al'umma mu ma kanmu a nan mun ga albarkar addini ga da ilimi suka shahara da ilimi kamar wannan gani namu garin kano Allah ya tsare shi da tsarewarsa ya kare shi da kariyarsa gari ne wanda ya shahara da ilimi manya manyan bijiman malamai sun zo suka assasa ya gina al'umma a cikin tsarin ilimi kamar Sheikh Abdul Karim al-Maghuni wanda dalilinsa ya zamanto aka sanya ma wannan al'umma tamu ta kano aka sanya mata yadda za ta gina rayuwa yadda za ta gina linki a duka asasin addinin musulunci kano ta zama ta cibiyar ilimi imamu suyuti ya zo har suna. gari ne malamai da suka shigo cikin garin nan allah ne kaɗai ya san iyakarsu kuma ilimin ba ya tsaya kai akan ilimin addini bane yayin da khilafatun wanda shine wanda shine ya ga Niger ya da sarkin musulmi Muhammad Bello sarkin musulmi muhammad bello yana masa tambayoyi akan ilimin da bai taɓa tsammani za a samu wani a cikin wani bakin fata a cikin daular tukururu ya san wannan ilimi ba yana tambayar irin su euclid wanda ya ci ainihin ilimin wato geometry irin yana tambayar waɗannan abubuwa na ilimi wanda bai taɓa tsammanin ilimin ya kai zuwa ga wannan al'umma tamu ba bayan kuma kan cewa sarkin kano muhammad bello malami ne sarki ne limani ne iliminsa da bayan sanin iliminsa da addinin musulunci ya zama to har ya san waɗannan wato fannonin na ilimi wanda yake ba shi da alaƙa da addini ilimi ne na rayuwar ɗan adam to haka aka gina wannan al'umma al'ummar musulmi amma yanzu a wani hali muka samu kanmu al'ummar musulmi a duniya baki ɗaya mun zama ko koma baya mun zama ko masu rauni mun zama ko ba mu damu da ilimi ba ba ma hidimta da ilimi yanzu idan za ka yi lissafi jami'o'i guda dubu na farko a duniya da wuya ka samu jami'a guda ɗaya daga cikin jami'o'in kasa daga cikin jami'o'i da ke cikin kasashen larabawa Ya kila ka samu da ke cikin kasa daga cikin jami'o'in kasar daga cikin jami'o'in malaysia ko daga cikin jami'o'in turkiya amma su ma sai dai ɗaiɗaiku duk kusan gaba ɗaya za ka samu jami'o'in kasashen turawa ne jami'o'in kasashen da ba na musulmi ba ne yayin da ya zama kan cewa ita kanta fikirar kasasa jami'an daga duniyar musulmi aka samu amma ya zama ko kan cewa da muka ba muka ba da ilimi Allah ya mai da mu muka zama ko ba bayan al'umma ka zo a cikin wannan al'umma ne za ka samu a cikin kasashen mu na arewacin Najeriya za ka samu kashi da bakwai daga cikin samari da muke da su ba su taɓa zama a ajin karatu ba ba su zama a ajin karatu an koya musu ilimi ba wata irin al'umma ce wannan al'umma ta ce yanzu za ka iya tsammanin cewa sarkin musulmi muhammad bello daga cikin wannan al'umma ya fito idan halin wannan al'umma ta idan ka zo a cikin ilimin addini jahilci ya yi yawa wanda jahilci shi ne ya sa muke samun taɓarɓarewar rayuwar al'umma sakin yake yawa a cikin al'ummar rashin tarbiyya yake yawa a cikin al'ummar yake sakin yake yawa a cikin al'ummar ba a ilimi ba kamar al'ummar idan za ka kirga jami'o'i da mutane suka assasa su masu kuɗi suka assasa su ba za ka samu jami'a ɗaya daga cikin jami'o'in musulmi daga daga cikin daga cikin ƙasashen musulmi da jami'a ba dukkan jarida za ka gani ana ana sanarwa da makarantu masu zaman kansu suna neman masu suna neman suna neman ɗalibai suna bayan shiga suna bayan jarabawa shiga na waɗannan makarantu nasu sai an yi sai an yi sai an sanarwa ko wato kusan makarantu ɗan ruwa kafin ka samu makaranta guda ɗaya daga cikin makarantun musulmi daga cikin makarantun da suke eh, eh, eh, wato a cikin musulmi na wannan ƙasa ta mu to ta yaya za a yi mu gina kanmu ta yaya za a yi mu gina al'umma idan wannan shine halin mu a bisa ilimi don haka wajibinmu mu mu koma da sani wajibin mu mu koma da ilimi kun mu a matsayin mu na ɗaiɗaiku mu koma ga ilimi kuma tun daga iyaye ya kamata mu assasa wannan wannan al'umma ce fa wanda iyaye ne suke suke wato garrasa san ilimi a cikin zukatan yara imamu na mani yake yana ɗan ƙaramin ya ɗan shekara ba mahaifiyarsa sai masa rawani sai shiga da ka je majalisar rabi'atul ra'ayi ka zauna ka ga a majalisinsa kafin ka koyi iliminsa yaro da tun yana ɗan ƙanƙani an ya masa burin zama malami kuma to yana yawo yana kamaula ko kuma yana neman yadda zai koyi shan sigari da bumburutu da sauransu saboda haka wajibin iya ya zama to tun yara suna kanana a cinsa musu wannan a cikin zukatansu maza da mata kuma amma al'ummar amma mata waɗanda ba an mayar da mata ba su da haƙƙi a cikin neman sani bayan al'ummar mu ita ta fitar da mata irin suna na Aisha ummatul mu'minin da baki ɗayan su fakihai malamai sun rubuta littafi na abubuwan da Aisha ta saba ma sauran sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ilimin ta ya ce ta saba ma manyan manyan sahabbai ga shi kuma ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da ya rasu shekara ta goma sha takwas amma ta zama ko malamar al'umma to ta yaya za a yi keɓance mata da kan cewa ba su garbu a cikin ilimi don haka wajibin mu iya kan mu kyautata sha'anin ilimi a cikin al'ummar mu bai halatta da mutum ka bar ɗanka yana gararan ba yana yawo baka sa shi a cikin makaranta ba kuma ilimin nan Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana dole sai da wasila shi yasa Allah ta'ala ya ce annabi allama bil qalam Allah shine wanda ya sanar da alƙalami don ya nuna mana wasila hanyar samun ilimi ne tana da muhimmanci kamar da shi kansa ilimi yake da shi saboda haka dole mu gina wasilar neman ilimi yana daga cikin wasilar neman ilimi iya mutum su kimsa ma yara sai ilimi tun suna ƙanana yana daga cikin wasilar neman ilimi ba za mu tsaya mu saurara ma gwamnati ne sai abin da gwamnati ta yi tare da cewa gwamnati cewa sun tobar ta ilimi sun yi wata kai da sha'anin ilimi ba su ga cewar a ga lokacin waɗanda suke cin jarabawa a ga kan cewa kashi goma ɗari sun suka ci jarabawa ta fita daga cikin sakandare mu kuma za mu sanya shekara mai zuwa sai sun zama ko kashi ashirin a sanar baya daga cikin abin da suka tsara sai ba za mu bar gwamnati wannan abin ba a ga a sauran al'ummomi waɗanda suka gina ilimi waɗanda suka gina ilimi coci coci suka gina ilimi a sauran al'ummomi tarihin addinin musulunci malamai da masu kuɗi na al'umma su suka gina ilimi su suka rinka yin lokaci suka kafa makarantu makarantar ba a ba a kafa ta ba ba a kafa ta da zuciyar al'umma ba ba a kafa ta da zuciyar gwamnati ba musamman al'umma ne mutane ne suka rinka yin lokaci akwai wanda ya ilimin al'adu ga ilimin sanin al'ur'ani wani ya ilimi ga wani ya lokaci ga ilimin sanin hadisi wani ya ilimi ga kasa labirari amma mu yanzu ba mu hidimta mu ilimi lokacin taru sun ga yaro ne hazaka su ce mu tattara mu ba shi scholarship domin ne a wajen a tura shi su ya san ilimin addini a tura shi masar ko a tura shi saudiya ya san ilimin addini ko a je a tura shi taki ya je ya san ilimin handuka ya je ya san ilimin likita saboda za al'umma a cikin ƙauyukan lamurai gari wanda yake lokacin sa dole aka kai addinin musulunci suka manta da addinin musulunci Allah ya shirye su cikin musulunci shi wannan sarkin garin ɗan garin suka kai shi ingila ya zo ya karatu ya zama to lauya ya dawo Allah ya sanya ai Allah ya saka zuciyarsa ya zama to ya karɓi addinin musulunci amma ƙauye ne suka yi wannan to mu a cikin birni ina kake samu ana wannan bal ina kake samu za ka samu ƴan unguwa sun tattara waɗanda suke karantarwa a jami'a da wanda suke karantarwa a polytechnic zo su ce ya kamata mu zo mu buɗe aji wanda za a sanya ma mutane a za a yi mutane bita karatu domin su jarabawar jihar domin su jarabawar ko a wani wuri wanda ake ake bukatar a yi a zo a masu kudin unguwar suna neman tallafi da za a ɗauki nauyin kudin mota na ba da su da karantarwa da kudin abincin da za a ba su yace unguwar ce za a ji suna yin haka bayan kuma iko su koyar din muna da muna da wanda za a ta musu ai za a taimaka musu a tsirar da rayuwarsu daga cikin duhun da suka fada ko dai mun ce mu kyale al'ummar mu sai dai su rinka zuwa suna yawo suna yin suna bungurutu suna abin da ba zai kawo mana kowa ba su tashi hankali a cikin al'umma yaushe ya kamata mu ɗauki yin al'umma ta hannu kuma shi fardu kifaya wannan abin fardu kifaya ne ya fi idan Allah madaukakin sarki zai kama mu gabaki daya fardu kifaya idan ba wanda yana komawa kan da aini zai zama ko ya hau kan kowa ya tashi fuskar ne da al'umma saboda haka mu samu hudu da kuyace mutane masu mubadara masu wasu su abin kirki da waɗansu su koyi da duk wanda ya sunna ke duk wanda ya sunna kyakkyawar sunna yana da rajin gudanar da wanda suke suke aiki da ita daga baya da aka mu sami irin wannan a cikin al'ummar mu amma dole ne mu dawo ya zuwa ga ilimin ibadallah kuma musamman ilimin addini musamman ilimin addini da ya musamman kuma maza suna maza suna fama da wannan harkokin yau ya sa mutane ba su da cikin za su tsaya su karatun addini saboda haka matan su kuma suna da lokaci suna zuwa makarantu sai ka rinka samun mushkila mace ta ji an karanta mata ga yanda shari'a ta ce mutum shi kuma yana yin abin yana yin abu da ka ko yana yin abu kamar bisa al'ada wannan ya zama ko da sanadiyar rigima ya ce matarsa ta rena shi ta nuna masa cewa shi bai san komai ba to ta yaya za a yi kai da Allah ya baka kawama kai da Allah ya baka launin tarbiyya ya zama ko kan cewa baka sani ba matarka kuma ya zama ko kan cewa ta sani ta za a zuba su istiqama da haka dole mu dole a tashi a nemi ilimi Abu Hurairah yana cewa ya ku jama'a ku tuho zuwa masallaci ku samu ku samu sallallahu alaihi wasallam mutane suka ce suka ce ina rabon annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce haddathana khalil haddathani khalil sallallahu alaihi wasallam daga ina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisi kaza sai suka ce ina rabon yake ce wannan shi ne rabon Annabi sallallahu alaihi wasallam muke raba mu masallatan mu kamar yadda shehu Usman masallatan yake duk wani malami da ya gaba da farnan ayyuka ya aka karantarwa a cikin masallatan Allah masallatan mu murayar da su da ilimi kuma gashi Allah ya go ilimi ta hanyar ta hanyar kasar da cd da sauransu da intanet abubuwan ilimi suna nan fili da ko ina kake kana cikin mota kana zaune a ofis kana hanyar tafiya kana zaune ka dawo a gida za ka iya neman ilimi za ka yi samun haka kama kanka sanin abin da Allah madaukakin sarki ya kora maka kada ka yadda ka zama to ka da ka da yamma a cikin jahilci idan ka tafi ilimin mu na addini wannan shi ne sunan mutum mutum ilimin rayuwar mu da aka rike da riko da wasiyar Allah riko da wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu gabura wajen harkar neman ilimi ilimin addini da ilimin duniya mu dauki nauyin wannan al'umma ta mu. wannan lalacewa da al'umma take ciki ba za mu gyara ta ba sai da asasin ilimi sai mun gyara ilimi a cikin al'umma sannan al'umma ta mu za ta sauke nauyin da ya ɗora mana Allah madaukakin sarki ya karfafa wannan al'umma ta mu sannan Allah ya umarce mu da yin sana'a. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها أشرع وقال أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة علي يوم الجمعة فإنه يوم مشهود تشهده الملائكة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الائمه المهديين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين وعن زوجات النبي امهات المؤمنين وعن اله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا اكرم الاكرمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين وذل دمر اللهم اعداءك اعداء الدين اللهم احم حوزه الاسلام واقمع اهل الزيغ والفساد اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تنكر علينا وانصرنا على من بغى علينا واهدنا ويسر الهدى لنا اللهم اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك أواهين مريدين اللهم تقبل توبتنا واحسن توبتنا وثبت ألسنتنا واستجب دعاءنا واصلل سخيمة قلوبنا اللهم إنك عفو تحب الأرض فاعف عنا نقول إلى صلاتكم يرحمكم الله